Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Alhamis 24 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba ya makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar jihar Nasarawa sun yaba da ayyukan ci gaba da shugaban kasa muhammad Buhari ya kaddamar a jihar a yau Alhamis. ya kare hakkin masu amfani da wutar lantarki a najeriya ta aike wa shugaban kasa muhammadu buhari takardar koke akan yadda kamfanonin wutar lantarki suke yawan ɗauke wuta a ƙasar kana masu ruwa da tsaki a birnin kumasi sun yi allah wadai da karuwar laifukan cin zarafin yara da wani lokaci iyaye suka ce ba a fitowa da magana a bainin jama'a muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan rayoyin da wasu masu faɗa aji a jihar nasarawa suka bayyana game da takarar shugabancin jam'iyyar apc akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe shugaban rasha vladimir putin ya kaddamar da farmaki kan ukraine da sanyin safiyar yau alhamis a wani hari mafi girma a turai tun karshen yakin duniya na biyu inda aka kai hari kan sojojin Ukraine a yankin gabashin kasar da ake takaddama a kai tare da harba makamai masu linzami kan wasu muhimman biranen kasar ciki har da babban birnin kasar Kiev. Putin ya bayyana harin a matsayin aikin soja na musamman wanda yake nufin rage karfin sojan makwabciyarta ta kudu tsohuwar jamhuriyar Soviet amma yanzu take zama ƙasa mai cin gashin kanta tun shekarar 1991. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin da kafa da Kremlin, shugaban Rasha ya gargaɗi sauran ƙasashen duniya da kada su shiga, kuma ya ce za su fuskanci sakamakon da ba su taɓa gani ba. Cikin hanzari Amurka da ƙawayenta ne, yamma sun yi Allah wadai da harin, kuma sun sha alwashin sanar da saka takunkumin karya tattalin arziki akan tattalin arzikin Rasha nan gaba a yau Alhamis. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira mamayewar ta Putin da yakin da aka tsara Kafafen yada labaran ƙasar Siriya sun rawaito cewa Isra'ila ta harba makamai masu linzami da dama zuwa sansanin sojan Siriya da ke kusa da Damascus babban birnin ƙasar da sanyin safiyar yau Alhamis, inda suka kashe sojoji uku tare da yin barna. Tashar talabijin ta ƙasar ta ambato wani jami'in sojan Siriya da ya nema a sake sunansa yana faɗin cewa sojojin tsaron sararin samaniyan Siriya ne suka harbo akasarin makaman masu linzamin. Harin dai ya zo ne kwana guda bayan da Siriya ta ce wasu makamai masu linzami da dama daga arewacin Isra'ila sun kai hari a yankunan kusa da garin Kunitra da ke kudancin kasar wanda ya lalata kayayyaki kawai. Isra'ila bata mayar da martani ba game da harin. Isra'ila ta amince da hare-haren baya-bayan nan da aka kai kan sansanonin mayakan sa kai da ke kawance da Iran kamar kungiyar Hezbollah ta kasar Labanin da ke yaki a bangaren dakarun shugaban Siriya Bashar al-Assad. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasuwannin hannayen jari na duniya sun faɗi. Ana farashin mai ya tashi da kusan dala shida kan kowace ganga bayan da shugaba Vladimir Putin ya kaddamar da farmakin soji Rasha a kan Ukraine. Kasuwannin Turai da Asiya sun faɗi kuma hannayen jari a Wall Street sun yi ƙasa sosai. Farashin ɗanyen man Brent ya tashi zuwa sama da dala ɗari kan kowace ganga bisa fargabar yiwuwar katsewar man da rasha ke fitarwa kudin rasha rubul ya faɗi da kashi bakwai da biyar cikin ɗari kan dala amurka tarayyar turai ta ce tana shirin kakabawa rasha gagarumin takunkumi tashin man fetur da wasu kayayyaki wani ƙarin damuwa ne ga masu zuba jari da tun dama suna zulumin yiwuwar tasirin shirin asusun ajiya amurka na ƙoƙarin ta rage hauhawar farashin kayayyaki. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. al'ummar jihar nasarawa sun yaba wa ayyukan ci gaba da shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar a jihar a yau alhamis ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar sun hada ne da filin saukan jiragen sama da tashar mota irin na zamani da cibiyoyin koyon sana'o'i da tashar wutar lantarki babban bankin najeriya da sauransu ga dai zainab babaji da ci gaban rahoto. kasar jihar Nasarawa sun yi na'am da ayyukan ci gaba da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a yau Alhamis a jihar ta Nasarawa. Ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar sun hada da filin jirgin sama, cibiyar koyon sana'o'i, katafaren tashar mota irin na zamani, babban bankin Najeriya, cibiyar wutar lantarki da sauransu. Al'ummar jihar ta Nasarawa sun yaba da ayyukan ne inda suka ce zai kawo ci gaba da inganta tattalin arzikin jama'a. Sunana Sule Sarkin Fada Rugagu cikin waɗannan ayyuka da Buhari yau bai commissioning kamar power station yau Nasarawa state water 24 hours. Akwai terminal bus wanda aka siya sabbin motoci. To kaga a nan talaka ya samu ci gaba. Sunana Hajiya Rabi Isu Ibrahim daga Wamba. Ga ziyara ga karɓa ga murna duk. Dun dole a cikin motocin da kike ganin nan mace sai ta tuka shi zuwa yobe sunana uh, alhaji ibrahim abdullahi a garin lafiya to alhamdulillahi mu ba mu da abin da za mu ce sai dai mu ce ma Allah mun gode mushi na maganan express na zamuna daga nan har makodi kuma aiki na tafiya na gaske kuma abu na biyu shine mu yanzu mun fi Abuja ma samun wuta sunana Hajiya Fatu Sule yamma waziriyan wamba alhamdulillahi wannan wuta gaskiya ba abin da za mu faɗa sai godiyan Allah domin matan mu suna yin zobo na ruwa da an kaje inji sai kaje kaka kusan awa biyar kai wata rana ma ni kan ka kai kwana uku a inji amma yanzu an waye gari kana kai nika yanzu nan za maka. Shugaban kasar ya kaddamar da ayyukan ne cikin tsauraran matakan tsaro da aka hana akasarin 'yan jarida na ciki da waje shiga harabar kaddamarwar. Kwamishinan yada labarai da yawon shakatawa a jihar Nasarawa Yakubu Muhammad Lawal ya ce gwamnati ta samar da ayyukan ne don samar da walwala wa al'ummar jihar. Na farko akwai kanana ƙananan cinikewa na biyu za a kawo ma matasanmu aikin yi kuma zai bunkasa tattalin arzikinmu. Sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce yana da yakinin gwamnati za ta ci gaba da kula da ayyukan da ta sanya don amfanin al'umma. So wannan skill acquisition zai sa matasanmu su dogara da kansu. Sa'an nan airport din nan in ka je yanzu akwai 'ya'yanmu da sun fara aiki a wurin ci gaba ne airport ɗinmu yanzu ita ce alternate wato kaman uh, emergency kama ana neman gaggawan sauka ko airport din abuja ba samu weather da kyau ba kaga yanzu sauri sauri minti goma sai a zo a sauka a nan sau da dama eh, sai ka ga an yi irin waɗannan shirye-shirye masu amma daga ƙarshe bayan an zo an yi wannan commissioning sai ka ga an bar shi kadangaru da ɓeraye kawai su ne suke cin gajiyar wurin a mu ba zai zama haka ba yanzu ko security na, na air force su suna son su yi amfani da airport dinmu na Nasarawa. Sauran ayyukan da shugaban ƙasar zai ƙaddamar ya zuwa gobe Juma'a sun haɗa da katafaren wurin taro a garin Kefi da babban tashar mota a garin Karu da ke makwabtaka da Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. cibiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a najeriya ta aike wa shugaban ƙasa muhammadu buhari takardar koke akan yadda kamfanonin wutar lantarki suke yawan ɗauke wuta a ƙasar musamman ma a babban birnin tarayya abuja inda suka nemi a sake duba al'amarin sayar da hannun jarin kamfanonin gaba ɗaya wakiliyar muryar amurka madina dauda ta hada mana wannan rahoton da in kowane dubu ɗaya zai baka 18 unit kamar kwana uku da suka wuce na zo zan saka katin wuta yanzu ya koma 15.5 yake baka babu bayani a haka kawai an kara kuɗin wutan sai dai kai ta mamakin ya ake so ya kamata ya duba hannun jarin da aka saida shin ana abin da ya kamata koko saboda gashi ma kana siyan katin ma babu wutan to da wanne jama'a za su ji irin wannan korafi da hajiya fatima abubakar mazauniyar unguwar asokoro ta babban birnin tarayya abuja ta yi ne yasa shugaban cibiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya, wato Nigeria Consumer Protection Network a Turanci. Kola Olubiyo ya gana da manema labarai a Abujan, inda ya nuna cewa an kwashi tsawon lokaci ana fama da rashin wuta a ƙasar bayan an ɗauki matakai da dama na gyara al'amarin. Olubiyo ya ce cibiyar da yake shugabanta ta rubuta wa shugaban ƙasa wata takarda ta musamman akan yadda ake fama da rashin wutan lantarki domin akwai abin dubawa a harkar sayar da hannun jarin baki ɗaya. Muna so shugaban ƙasa da Allah da annabi su sabilillahi yi amfani da karfin ci e jara mana magana wuta in abun talakawa su muna sha wuya shugaban kasa ya yi kokarin sa ya yi cement project ya ba su kudi ya ba su world bank ya ba su kudi daga cbn akwai wuta a line na generation sun ki ba su doka wuta in ba muna cikin baban damuwa. Shi kuwa tsohon shugaban ma'aikatar wuta ta Kaduna Idris Muhammad Madakin Jan ya ce gwamnati ta san matakin da za ta ɗauka a irin wannan yanayin. Kowa ya san waɗanda suka sayi hannun jari sun ci amanan gwamnati. Gwamnatin da ta sayar da jari ta san an ci amananta. Saboda haka kaman likita ne da mara lafiya. To likitan kuma a wannan wannan tafiyar shine gwamnati da sassayar da hannun jari wa masu hannu da shuni kuma gwamnati ta san cewa an ci amananta kuma gwamnatin ta san abin da ya kamata ta yi matakin da ya kamata ta ɗauka ta warware duk wani abin da ya shafi maganar sai da hannun jari da ta yi a wannan ƙasa. amma mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar manyan ayyuka ahmed zakari Hassan Turakin zaure ya ce gwamnati tana aiki tukuru wajen magance matsalar. In an duba mai ke faruwa da kayayyakin kudinsu da tsadansu da ake hadawa a samu kudin wutan in kudin wutan ta yawa za a rage ta in ta yi kaɗan za a ƙara ta na ɗaya duk wata shida sai an duba ta don ba a so cikin dokar wani ya cutu ko a zalunci wani ko su 'yan kasuwan su ci da yawa ko kuma jama'a a caje su da yawa duk wata shida sai an duba an ga nawa ne nawa ne nawa ne to magana ta farko shine duk wata shida ana dubawa bai zama na wani sabon labari da sai an ta tsalle-tsalle a kai ba na biyu kuma yanayin abubuwan abubuwan da muke gani da rage kudin gas da muka yi da karin wuta da ake so a samu tunaninmu kudin wuta zai ci gaba da sauka ba karuwa ba. An kwashi makonni biyu ana fama da rashin wuta a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Abin jira a gani shine irin matakin da mahukunta za su ɗauka domin biya wa masu amfani da wutan lantarki bukatunsu na yau da kullum saboda tallafawa ƙananan sana'o'in hannu wajen farfado da tattalin arzikinsu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Har yau kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu ruwa da tsaki a birnin Kumasi sun yi Allah wade da karuwar laifukan cin zarafin yara da wani lokaci iyaye sukan ce ba a fitowa da maganar fili. Wasu shugabannin al'umma sun yi kira ga jama'a da su daina rufawa masu aikata wannan ɗanyen aikin asiri. Kana su taimaka a kai su ga hukumomi da suka dace. Ga Hamza Adam da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Hajiya Maimunan nuna magajiyan zangon birnin Kumasi ta faɗa wa muryar Amurka cewa in ba iyayen da ake cin zarafin 'ya'yansu sun yi watsi da batun rufa-rufa ba, ba za a iya cimma manufar kawar da wannan matsala ba. Wani bai faɗi ni, wa ka ya bata ma yaron shi in ya girma ka ya samu miji. Wallahi sun mutallahi ni dai na faɗi da ko me za mu yi da kashe dai mu yi da kai abin da ake ma yara akwai damuwa, matukan damuwa. Na yi kuka ne kuka mai shekara hamsin da biyar, ya refin yadiya mai shekara shekara bakwai yariya karama ya bata mata mahaifan ta kuma bukaci da iyaye su daina bar su na zuwa talla talla bai kulla maka komi ga an azama mutum talla in ba a sai ba ya je ya kai wani ya juye ya bashi ya kawo mai kuɗi ya dauki ɗiyaucin shi banza a zo gida kuma ba a faɗi limamin ahli sunna wal jama'a a jihar ashanti doktor ismail sa'id adam cewa yayi bala'i ne na yariya kankanuwa wanda yake a ce babban mutum ya je shekararsa arba'in ko shekara talatin yariya kuma shekara tara ko ko shekara shida ma akwai wanda ma shekara hudu ma ya je ya fada masa wanga hauka ne iyaye su kula da shiga da fito na yaran su sannan wanda ke ga irin wannan hali mutanen unguwa kar a yi wasa gangan shekara ma boye ai kokari a tona asirin sa. kiraye-kirayen masu ruwa da tsakin na zuwa ne biyo bayan an cafke wasu mutane biyu su ya zarta shekaru arba'in da haihuwa a duniya bisa laifukan kazartar da kananan yara da ake zargin su da shi yaran dai sun hada da mai shekara goma sha biyu da mai shekara bakwai bakwai da haihuwa a duniya kuma a faɗar likitoci raunukan yaran ka iya janyo matsala sosai yayin aihuwansu nan zuwa gaba. Shin zan dibi mai ruwa cikin boot kawo mai cikin inside na kai mai shi ne na kawo mai buta ya kai buta ya je cikin kusfren shi ya wanke shi rewu gankan gudan shi ya min wando na roƙi hannun shi sa daga bana wannan faji da wani ya kashe ni. Na tuntubi jami'in da ke hudda a tsakanin fadar limancin kasar Ghana da na sufeto janar ɗin dakarun 'yan sandan kasar Malam Usman Mansur a inda yake cewa tuni aka kafa kwamitin da za ta ringa ladabtar da masu aikata wannan kazamin aikin. Ana boyewa mutane shi su ce ai wanga magana bai kamata ya fita gida ba. Maganan maganan gida ne kai fita waje. Sa yanzu aka fom kungiya na musulmai baki daya da irin abu haka ya faru musulmi kai kokari ka zo ka gwada abun da ya kamata. Insha Allah aya da alkur'ani da hadisi bc za a yi in ba ka yi gaskiya ba da wannan report ma za a duki a ce a ba hukuman kasa da ake kira waji waji kuma su ce kanka on su kai ka ko insha allahu competent court of jurisdiction na kasan ghana ya deal da kai tanda da ake deal da rafi da wanda ya ci tarafin yara a kanana kananan yara fiye da dubu da ɗari biyu ne hukumomin ƙasar sun ka bayyana cewar an kazartar da su amma mafi yawan su ba a kawo ƙara ba hamza adam sashen hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. To madalla a Hamza Adam. Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman da ta haɗa mana akan ra'ayoyi da wasu masu faɗa a a jihar Nasarawa suka bayyana akan takarar shugabancin APC. Masu ruwa da tsakiya harkokin siyasa a jihar Nasarawa sun fara tofa albarkacin bakinsu kan batun wanda ya cancanci ya rike jami'iyyar APC a matsayin ƙasa baki ɗaya. Lamarin ya biyo bayan tsari da uwar jami'iyyar APC ta ƙasa ta yi na baiwa shiyar arewa ta tsakiya a hurumin tafid da wanda zai shugabanci jami'iyyar. Tun can tsohon gwamnan jihar Nasarawa, Sanata Umaru Tanko Almakura ya nuna sha'awarsa ta takarar shugabancin jami'iyyar inda masu ruwa da tsakiya a jami'iyyar APC APC a jihar Nasarawa suka tofa masa albarka. Kwatsam sai aka samu labarin tsohon gwamnan jihar ta Nasarawa, Sanata Abdullahi Adamu shi ma yana neman tsayawa takarar shugabancin jami'iyyar. Na nemi jin ra'ayoyin wasu mazauna jihar Nasarawa don jin me hakan zai haifar musu a siyasance. Sule sarkin fada rugagu ya ce demokuraɗiyya ake yi wanda kowa yana da 'yancin tsayawa takara. Demokuraɗiyya ake. kuma wannan shugabanci da ake nema ba abin da za a ba mutum ba ne kaya ne na zaɓe don haka zaɓe ne za a yi wanda allah ubangiji ya sa ya zamanto ciyaman na fati mu muna shirye koyinmu da kwarkwata za mu ba shi goyon baya amma kafin nan akwai wanda ya kwankwasa kofa wato shine sanata umaru tanko almakura kuma iyayen gidanmu da gwamnatin jihar nasarawa ta duba jajircewan wannan bawa domin ya yi kokari fede da yake tsammani kefe da tunanin kowane da nasarawa state dalili da ya sa na faɗi haka shine da farko shi kaɗai shine gwamna da ya samu tiket na zuwa gwamnoshi a jam'iyyar da buhari ya kafa shine cpc wato 2011 kuma a tattare da haka 'yan majalisan shi guda hudu ne kacal wanda ya imajin waɗon gwamna da shi guda ashirin out of 24 suna pdp ne kin ga idan mu masu hankali ne da ba don tanko almakura ya rike amana na shugaban kasa ya ki defecting zuwa wancan jam'iyya ba don babu irin tayi da ba yi mushi don ya dawo ba da haka ma majalisa sun yi yunkurin cire shi allah ubangiji bai ba su sa'a ba mataimakin gwamna na wannan lokaci da mushi luka ya bar jam'iyyan ya koma pdp haka suka gama gwamna cpc eh, mataimakin shi pdp to jajirce wanda almakura ya yi har ya tsiya wannan jam'iyya har an yi maja shine ya kawo wannan nasara da muka samu wanda kowa da kowa yau a nasarawa state yana cin gajiyar apc to in dai haka ne kuwa mun tabbatar ba mu da dalilin kauce malama kura ba. Alhaji Ibrahim Abdullahi adon garin lafiya ya dauko bayani ne tun daga kan yadda aka samo jam'iyyar APC ta hanyar hadaka da suke wa taken maja. a kaman inda idan zaki lura za ki ga wani interview na mai girma gona kamar last week nasarawa state ba su da wani dan takarar da ya wuce umaru tanko almakura domin idan kin lura duk wanda sun yi party chairman na apc na nigeria gaba daya abu ne maja a mutanen ad sun yi mutanen duk fatin da dai ka san an yi maja da su sun yi party chairman na kasan nan amma cpc ne ba su yi ba yanzu nan mutanen da an fi maganar su a considering shi umaru tanko almakura ba da komai ba shi ne initiative na maja a kasan nan a party na shi ne an yi maja idan za mana adalci gwamnonin kasa da leaders na apc na kasa idan da su mana adalci ba mutumin da ya dace ya rika wannan kujeran da ya wuce umaru kwalmakura almakura a consider nashi abu guda biyu a consider nashi na maja shine sanadiyan yau shugaban kasa yana shugaban kasa da yaddan shi a party nashi ne an fara yi maja a consider nashi na irin legacy da the history of nasarawa state tun da an kafa mana nasarawa state wallahi tallahi allah taimake ku ba mu taba samu gwamnatin da ta mana aiki kamar mu Alhaji kwalma kura ba kuma muna alfahari da haka a considering nashi na mutum ne mai kishin fati sosai na kasa ba zai taba rabakon fati ba amma na da mai tabbatar muke idan kin ga APC ta samu wani problem da wayansu abubuwa wani iri to ba ya adalci ne ba amma idan za muna adalci mutanen arewa ko North Central musamman idan ana so a yi adalci wallahi Sanato kwalma kura is the right candidate da amma ana batun demokradiya ne kuma demokradiya ya ba kowane dan kasa damar shiga baka ganin kamar shi ma abdullahi adamu yana da hurumin ya tsaya ta wannan takara idan yana da hurumin ya tsaya yana da hurumin ya tsaya amma kamar yadda na gaya maki wallahi tallahi allah ko a gaban shi yau zan iya gaya maki cewa shi ya san ba capacity na shi ne nima ba amma yana so ne wa'yansu ne sun yi amfani da shi domin ya jisurai tanku almakura wuce zai burbodi na a kasar nan ba mutumin da bai sani ba haɗin baki ne da wayansu camp ɗin da ba su so shi umaru tanku almakura to sun ga ba su da wani plan b nasu sai dai su fi da wani takara a nasarawa state to shi ya nuna cewa shi ba elderly person ba kenan domin da shi elderly person ne wallahi abin da yayi nan bai kamata ya ba ga muhammad tajuddin hassan kuwa jami'ar apc na bukatar tsohon direba ne muna fahimta da kyakkyawan fahimta ga mai shi za ta abdullahi da mu dalili kasar mu na bukatar shugabanni na kwarai wayanda sun kware kuma an san su kwararru ne wajen gina kasar jiya al'umma da baki daya shi abdullahi da mu a fahimtar mutum ne wanda ya san shekaran jiya ya san jiya kuma ya san yau kuma da kuma izinin Allah zai taimaka da abin da Allah ba shi na basira da kuma ilimi na siyasa wajen ya tafi da al'umma kasan mata gyara da za su gyaru gobe cikin da Allah su zama to dai misali Abdullahi da mu shi da ta yau na fasu Public da shi ake na jiya da shi aka ne kuma da shi ake yi dole ka samu musamman da jami'ar apc ma tana buƙatar shugaba a najeriya a yanzu wanda zai siyasan kudancin najeriya ya san siyasan gabashin najeriya ya san kasan yamurar very well ya san siyasan yabawa very well ya san siyasan mu na kasar hausa very well wanda babban abin da zai yi ya da kawo na al'umma zauna daidai lafiya kalau ya taimaki gwamnatinsa ya taimaki kasarsa a ji al'umma guda ta dunkulin yadda za ta ci a wadda da shi kasa za ta ci mota in za a tuka mota a bisa ke bukata a samu koran direba kuma mm. ta hanya kuma da ta a siyasance da shugabanci na al'umma mai inganci abdullahi adamu tsohon direba ne masanin hanya ne kuma wannan shi ne nan mu kai shi kuma daga Allah kuma muna san cewa Allah zai mana yadda muke so Aliyu Ilele Gayan ya ce kasancewa masu ruwa da tsaki sun fidda matsaya bai kamata a yi amai a lashe ba Sanato Abdullahi mu so ai shi yana cikin reconciliation committee ne ina shugaba ai abun kunya ne ma abun rashin ɗaha ne ma a ce kuma wanda yana cikin committee na sulwanta 'yan takara a ji kuma zuwa ce yana so so ya zama kamar ka ba mutum tambaya ne ya kai na mata introduction shi kuma ya je kuma yana magana amma bai cancanci ya tsaya takarar bane ko dai kowani dan jami'a ya cancanci ya tsaya amma kowa ya shina abin da in yayi mai kyau kowa ya shina abin da in yayi mummuna tun mu manyan mu sun riga da sun indozin sanatotan komoro almukura ba kwara ne kawai kadai abin tauna ba so sai ayi tunanin wasu abubuwa suna na da yawa a ƙasa wanda za su zo su rika ba lalle ko su ya rika wannan position ba so in ana so a samu cordial relationship tsakanin al'umma da mutane so ina ganin kamar zai fi cancanta shi sanata tanko mural mukula tun da shi ne ya zaga kuma an riga da an yi dozin kar jihar mu ta zama mun yi amai mun lashe amai duniya za su mana mummunan kallo da mummunan fasara saboda shi ne mun yadda kuma shi ne muna bashi goyon baya dan shi ya cancanta haka dai mazauna jihar ta nasarawa ke kan ba da tasu bahasi sunana Hussein mamman daga Wamba eto eh to wallahi saboda Allah ban da ra'ayi amma dukkan su yan Nasarawa state ne kuma dukkan wanda Allah ya bashi muna goyon bayan sa shi Abdullahi da mu mun san shi dan siyasa ne rikake mu sai mu yi addu'a Allah ya bamu wanda zai so mu inda a siyasa ban ga zaman kasa ba domin da da uba sukan sai a zabe kuma wanda Allah ya bashi sai a goyon bayan shi ba kya ganin kamar wannan zai janyo eh, matsala ma jam'iyyar ku ta apc kuma bare ka mana matsala ba domin na san duk abin da yake farko da kike da farkon ki kike da karshe sunana honorable jafaru ayi a gaskiya shi ita demokradiya haka take wannan ya fito wannan fito a nema wadda allah ya bashi sai a mara mai baya fitowa dan bai yi data ku ba don a gaskiya na farko tukuna shekaru ma ya ka na biyu shi almakura ya fara wannan kamfen tuntuni magana ɗaya da uba su fita maza mazabe wani abu ne daban amma wannan zagon kasa ne gaskiya a nawa gani kuma idan an ci gaba haka ba zai kai mu ga biyan bukata ba. Jami'iyyar APC dai ta ayyana ranar 26 ga watan Maris na wannan shekara don gudanar da babban taronta na ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ci gaba da fafatawa da ake ci gaba da gabza a fagen kwallon kafa na club club na zakarun nahiyar turai an kawo gabar farko wanda club club goma sha shida ke fafatawa tsakaninsu a ranar talata an fafata ne a tsakanin chelsea da club din lili an tashi wasan chelsea na da kwallaye biyu a ragar lili sai kuma wanda aka buga tsakanin villarreal da juventus an tashi a wasan kunnen doki wato ɗaya da ɗaya a fafata da aka gudanar jiya laraba tsakanin benfica da ajax an tashi kowa na da kwallaye biyu biyu a ragar yar uwarta sai kuma gasar premier league na kasar ingila da aka gudanar jiya tsakanin bolly da tottenham hotspur an tashi bolly ta jefa kwallo guda daya ita kuwa tottenham ba ta da kwallo a yayin da crystal palace ta zura da kwallaye har guda hudu a ragar watford ita kuma ta sami jefa kwallo guda liverpool ta yi cin kaca ne wa leeds da kwallaye shida babu ko daya idan muka duba a najeriya kuma a wasan premier league da aka gudanar tsakanin club din wiki na bautin yakubu da kuma sunshine stars na garin akure an tashi ne sunshine din na da ci biyu ita kuwa wiki na da kwallo guda sai wanda aka fafata tsakanin gombe united da plateau united an tashi kunnen doki kowa na da kwallo guda a ragar 'yar yarwarta yanzu kuma za ku ji cewar hukumar kwallon kafa na afirka wato cap ta ba da sanarwar sabon ranar da kungiyar kwallon kafa na super eagles na nigeria da kuma black stars na ghana za su fafata a kokarin da kasashen biyu ke yi don samun cancantar wakilci a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a kasar qatar yanzu dai za a buga zagayen farko na fafatawa ce a ranar juma'a 25 ga watan maris na wannan shekarar a ghana a yayin da zagaye na biyu kuma na ƙarshe za a kara ne a birnin abuja najeriya a ranar 29 na wannan watan wanda kuma ta samu nasarar a cikinsu ita ce za ta sami tikitin da za ta wakilci nahiyar afirka a kwallon duniya da za a yi kasar qatar a wannan shekara ta 2022 idan allah ya kai mu daga ƙarshe kuma hukumar kwallon kafa ta najeriya ta janye sunayen alkalan wasa da suka yi ritaya daga matsayin kwamishinonin wasanni shugaban hukumar kwamitin kwamishinonin wasanni na hukumar kwallon kafa ya shaida haka inda ya ce daga yanzu babu wani wanda ya kai shekaru 60 ko kuma kasa da shekaru 30 wanda za a ba shi matsayin kwamishinan wasa abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria to madalla a gaida abdulwahab yanzu kuma ga babale ya dawo da takaitattun labaran duniya gaban rasha vladimir putin ya kaddamar da farmaki kan ukraine da sanyin safiyar yau alhamis a wani hari mafi girma a turai tun karshen yakin duniya na biyu inda aka kai hari kan sojojin ukraine a yankin gabashin kasar da ake takaddama a kai tare da harba makamai masu linzami kan wasu muhimman biranen kasar ciki har da babban birnin kasar kiev Putin ya bayyana harin a matsayin aikin soja na musamman wanda yake nufin rage karfin sojan makwabciyarta ta kudu. Tsohuwar jamhuriyar Soviet amma yanzu take zama ƙasa mai cin gashin kanta tun shekarar 1991. Kafafen yada labaran ƙasar Siriya sun rawaito cewa Isra'ila ta harba makamai masu linzami da dama zuwa sansanin sojan Siriya da ke kusa da Damascus babban birnin ƙasar da sanyin safiyar yau Alhamis inda suka kashe sojoji uku tare da yin barna. Tashar talabijin ta kasar ta ambato wani jami'in sojan Siriya da ya nema a sake sunansa yana faɗin cewa sojojin tsaron sararin samaniyan Siriya ne suka harbo akasarin makaman masu linzamin. To masu sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.